Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumel tare nake da Ibrahim Kalmasi Garba da masu sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Talata 18 ga watan Oktoba na shekarar 2022. kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai. kasar filu wasu dakarun tabbatar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya uku sun mutu, sannan wasu uku kuma sun samu munanan raunuka bayan da motarsu ta taka wani bawon mali jiya litini. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya jiya litini ya yi gargaɗi cewa halin da ake ciki a arewacin Habasha na daɗa ƙazancewa kuma bai ga yadda za a iya kawo ƙarshen tashin hankalin ta ƙarfin soji ba sannan an dawo da tashe-tashen hankula a ciki da kewayen wani gari na arewa maso yammacin siriya yan kwanaki bayan da wata kungiya mai da'awar kishin islama ta kwace shi to kanin labaran kenan aka saurara cikin shirin za a ji cewa wani babban jirgin da ake zargi na masatar man najeriya ne da sojojin najeriya suka yi ya janyo cece ci. kuma masana sun fara sharhi a kai. akwai tanade-tanade a cikin dokoki na ƙasa waɗanda suka tanadi cewa ababe haka a kama su a ajiye su irin wannan don gabatar da su a matsayin shaida a lokacin da ake hukuntar da mai laifi. To duk a Najeriya dai, 'yan sanda a jihar Adamawa sun kama wasu 'yan ƙasar kamar biyu. Kome a kama su da shi suna ɗauke da kayukan mutane da kuma kasusuwan mutane wanda suka je suka tona ne a cikin makabartan a wani ƙauye cikin kamaru domin su kawo shi nan najeriya sayar To Allah kyauta sai a kasance da mu domin jin cikakken bayani kamar kowace ranar talata muna tafi da shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustapha Sokoto zai kawo mana. Amma yanzu sai a gyara zama a fara sauraron kashi na farko na labaran duniya. To Assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran. Wasu dakarun tabbatar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya uku sun mutu, sannan wasu uku kuma sun samu munanan raunuka bayan da motarsu ta taka wani bom haɗin gida a arewacin Mali jiya Litini a cewar wani mai magana da yawon Majalisar Ɗinkin Duniya. Mayaƙa masu da'awar kishin Islama waɗanda wasunsu ke da alaƙa da Alƙa'ida da ISIS. sun ci gaba da tawaye da makami a arewacin mali a tsawon shekaru kimanin goma da suka gabata dakarun tabbatar da zaman lafiya ɗin na sintirin bankaɗo na kiya ne a cikin al'ummar tasali da ke yankin kidal na arewacin ƙasar lokacin da aka kai masu wannan haran a cewar mai magana da yawun majalisar ɗinkin duniya ɗin stephen dujaric ga manema labarai dakarun tabbatar da zaman lafiya akalla 174 ne aka kashe tun munanan hanyoyi a mali tun bayan da aka fara wannan aikin a shekara ta 2013 wanda hakan ya maida wannan aiki na tabbatar da zaman lafiya mafi haɗari a faɗin duniya sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya jiya litini ya yi gargaɗin cewa halin da ake ciki a arewacin habasha na daɗa ƙazancewa kuma bai ga yadda za a iya kawo ƙarshen tashin hankalin ta ƙarfin soji ba. Tashin hankali da lalata abubuwa sun kai intaha an wofinta tsarin zamantakewa abinda a Tony Guterres ya gaya ma manema labarai kenan a hedkwatar Majalisar Ɗinkin Duniya. Ya ƙara da cewa dole a kawo ƙarshen tashin hankalin a yankin Tigray na ƙasar Habasha yanzu. ciki har da kwance ɗamara da kuma janyewar sojojin Eritrea daga Habasha ba tare da ɓata lokaci ba. Jagoran na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce dole ne al'ummar duniya ta haɗa kai wajen kawo ƙarshen wannan tashin hankalin wanda aka kwashe shekaru kusan biyu ana yi wanda ya yi sanadin mutuwa da kuma raunata dubban mutane baya ga jefa miliyoyin mutane cikin wani yanayi na gab da fadawa cikin tsananin yunwa. An dawo da tashe-tashen hankula a ciki da kewayen wani gari na arewa maso yammacin Siriya 'yan kwanaki bayan da wata kungiya mai da'awar kishin islama mai karfin gaske ta kwace shi daga wurin wasu mayaka masu samun goyon bayan kasar turkiya wata majiya a wurin ta shaidawa muryar amurka cewa mummunar arangama ta barke jiya litini a garin afrin da wuraren da ke kewaye da shi tsakanin mayakan hayar tahrir al-sham hts da mayaka masu samun goyon bayan turkiya din da aka fi sani da baradin alshamiya HTS wata babbar kungiyar masu da'awar kishin Islama ce wadda ke iko da lardin Idlib na arewa maso yammacin Siriya. Kungiyar wadda a da ake kiranta kungiyar Al-Nusra ita ce babbar kawar alka'ida a Siriya kafin shekara ta 2018 lokacin da ta yanke hulɗa da babbar ƙungiyar ta'addanci ta ƙasa da ƙasa ɗin. Amurka ta ayyana HTS a matsayin ƙungiyar ta'addanci. Inan jima kaɗan Ibrahim zai sake da labarai, amma kafin nan za mu leƙa Najeriya inda ce ku ce barki tsakanin babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin Najeriya general Laki Irabo da kuma babban lauya ɗan gwagwarmaya Chief Femi Falana dangane da ƙone wani babban jirgi da ake zargin na ɓarayin man Najeriya ne. Daga Abuja ga rahoton Hassan mai na kaina. Babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin Najeriya general Lucky Irabo, ya kare matakin da sojojin kasar suka ɗauka na kai farmaki tare da kone wani dan kareren jirgin ruwan nan da aka samu yana satar gurɓataccen a cikin ruwan najeriya bayan dai ganawa da shugaban najeriya muhammadu buhari a fadar aso rock da ke nan birnin abuja shugaban sojojin najeriya ya ce barayi ne fa'a kama suna tafka satar dukiyar kasa a don haka ai ba wani abin da ya cancance su illa a kone duk wani abin da aka samu suna tafka wannan laifi da shi to sai dai kuma babban lauyanin dan fafutuka chief femi falana ya ce kona wannan jirgin ruwa da sojojin suka yi shi ma babban laifi ne har ma ya nemi shugaban kasa ya soke babban hafsar rundunar tsaron Chief Femi Falana ya ce babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin Najeriya Janar Laki Rabo ya fito fili ya ce suna da ikon kona wannan jirgi. A wace ayar doka ka ce haka? Ni kuma nake cewa a ƙarƙashin dokokin aikin soja sashi na ɗari da goma sha ɗaya kona jirgin ruwa ko wani gini babban laifi ne. Ta yadda in har an tabbatar da laifin akan mutum to hukuncinsa ɗaurin rai da rai. Ba kuma tare da zaɓin biyan tara ba. barista yakubu salibawa masanin dokoki ne a najeriya abin da yake doka take duba a kowane lokaci ba abin da mu muka ga ya cancanta ba ko kuma ya yi kyau ga yanayin da muka samu kanmu a cikin al'amuran da muke duba dole a tsaya a duba mai doka ta tanada a kan kowane irin yanayi ai dokar na abin da ta ce shi za a yi ne ya kamata ba abin da kai kake tunani a bisa ga training ɗinka ba na soja a'a mai doka ta tanada to gaskiyar shi ne. fi sabilillahi kuma abinda doka ta ce shine idan an kama mutum yana aikata laifi kada a yanke hukunci a kansa so idan ka duba wannan abinda da femi falana yake magana wato sino advocate of nigeria kenan cewa doka bata ce a yi haka ba to za ka ga cewa shine yake kan gaskiya kuma yake kan so dan za mu duba mu kawo duka abubuwan da aka yi ko kuma ce ku ce da suna za a ce to Femi Falana ya fi shi Loki Irabu General gaskiya domin doka ba haka ta ce ai ba. Shi ma masanin tsaro Dr. Kabiru Adamu ga yadda ake kallon al'amarin. Akwai tanade-tanade a cikin dokoki na ƙasa waɗanda suka tanadar cewa ababe haka a kama su a ajiye su a rumbu na ajiyar shaida irin wannan don gabatar da su a matsayin shaida a lokacin da ake hukuntar da mai laifi idan misali wurin kare kansu ko kuma wani dalili wanda zai kai ga rauni gare su to suna ya daukan mataki na ko bata abun ko lalata shi hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria agai da Hassan mai na kaina. Hadin zai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Ga Ibrahim ya dawo da labarai. Wato Mr. Filu yayin da yakin neman zaɓe ke daɗa kankama a siyasar Najeriya mai shirin gudanar da babban zaɓe baɗi. dan takarar babbar jam'iyyar adawa ta PDP a Tiku Abakar ya ziyarci ɗaya daga cikin muhimman jihohin Najeriya a siyasance. kuma cibiyar siyasar arewacin kasar wato Kaduna. To sai dai tawagar yakin neman zaben na Atiku ta ce sai da ta yi tsayin daka. Daga Kaduna ga Isa Lawan Ikara. dama dai tun farko jam'iyyar pdp ta koka game da rashin amince mata don yin amfani da filin wasa na amadu bello da shi ta nema tun a farko sai kuma gashi bayan taro ya nisa ana ta jawabi wasu matasa sun faɗo wurin da suka so su tashi taron baki ɗaya kafin matasan su afkawa taron dai sai da ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar alhaji atiku abakar ya sha alwashi jama'an kaduna mun zo mu ɗauka muku alkawari idan kun sake goyon bayan mu na ɗaya rashin zaman lafiya da ake fama da shi a kaduna wallahi tallahi za mu yi maganin shi na biyu rashin ayyukan yi da matasa suke fama da shi mun ɗauki alkawari da gwamnatin tarayya da gwamnatin Kaduna da kuma 'yan kasuwa za mu sake farfado duk ma'aikatan textiles da kuma waɗansu kamfanoni wannan alkawari ne na uku. Na hudu hanyoyinku da suka ɓati da ya ku da Jos za mu kammala ga ku ga Allah ga shaidu. Shugaban jam'iyyar PDP na ƙasa Mr. Iyochiya Ayuma ya ce jam'iyyar shi ce ta sallalurar Najeriya kuma ya ce tana ɗauke da magani. Ba wanda zai hana ku zabe wanda za ku zabe abokina Atiku Abubakar shi ne zai gyara muku kasa kowa da kowa ya san cewa yanzu mu ya lalace. Game da halin da ya kusa tashin taron jam'iyyar PDP a jihar Kaduna kuwa magatakardan jam'iyyar na jihar Kaduna Alhaji Ibrahim Ali Wusona ne ya yi bayani akan abin da ya faru. Muna tsakiyar taro kawai wasu 'yan ta'adda 'yan wasu jam'iyyu suka zo kawai ganin in an bar wannan taron saboda irin mutanen da suka haɗu a wurin kawai shi kenan jam'iyyar PDP daga nan an gama zaɓe shi ne suka so su ga sun tada taron ko sun hana a gudanar da taron amma muna yaba ma jami'an tsaro bisa matakan da suka ɗauka ɗauka da a yanzu haka sun kama wasu kuma za san bayanin zai fito da. Yakin neman zaben ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar PDP a jihar Kaduna dai ya zo daidai da ranar da wasu ƙungiyoyi guda shida na Arewa suka gayyaci 'yan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar APC sanata Bola Ahmad Tinubu da kuma na jam'iyyar Labour Mr. Peter Obi. abin da ya sa garin kaduna ya cinkushen da da yawan mutane suka dinga tafiya a ƙas. A gaida Isa. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla yanzu kuma sai jihar adamawa inda 'yan sanda suka kama wasu mutane da suka yi safarar kasusuwan mutanen da suka tono domin sayar da su a najeriya wakilinmu wato Lado Salisu Muhammad Garba daga Adamawa na ɗauke daga ci gaban wannan rahoton. Rundunar 'yan sanda a jihar Adamawa dai ta yi nasarar kama wasu mutane wadda suka taso daga kasar Kamaru da kashushuwan mutane. Alamu dai yana nuni da cewar mutanen suna zuwa makabartu ne su toni gawawwaki da suka riga suka zufa cikin cikin kaburrukansu ko ko in ce kushewa. Lamarin da ya janyo rundunar 'yan sanda suka yi rab da su a jihar Adamawa a iyakar tsakanin Najeriya da jamhuriyar Kamaru da ke karamar hukumar Fufore a jihar Adamawan. Kamar dai yadda kakakin rundunar 'yan sandan jihar Adamawan SP Suleiman Yaya Guroje ya shaida min cewar. Kuna dauke da kayukan mutane da kuma kasusuwan mutane wanda suka je suka tona ne a cikin makabartan a wani kauye a cikin kamaru domin su kawo shi nan cikin kasan najeriya sayar allah cikin ikonsa aka kama su da kayan mutane guda biyu da kasusuwan mutane bila adadin kuma ya kara tabbatar mana da cewa kabaruburan da ya tona kamar kabarbura ne guda biyu inda ya kwashi kasusuwan din yazin sulban ɗaya ne daga cikin waɗanda aka kama da kashoshuwan mutanen a nan gida Najeriya ya koyi bayani lokacin da kakakin rundunar 'yan sandan jihar SP Suleiman Yaya Gureje yake tattaunawa da shi ta harshen Fulatanci wanda ya ce inda murajim silu dimeon awadi jonta dimeon be nangi ma be majum be iyal gudu ke iye himbe didi no himbe didi be ci fez laminu manno a ya je ne ya tona makabarta amma shi idan ya tona sannan ya ga gawan da danyensa bai iya yankawa amma idan yana neman gawan ne da ya riga sufa sannan kuma ya tone yana kwasan kwasusuwan din kuma da kai din domin ya zo ya sayar. Na biyu daga cikin wanda aka kama a nashi bangaren Noje Kwaje Kwaram shi kuwa cewa ya yi. Sai ka ummi cullire umugo a chullire wargo na fito umma umaro yota gombi ya gome wannan sai o wari be akwaciro. Ina zaune ne a gidana ya zo ya tadda ni da wannan akwatu mai ɗauke da kashushuwan mutane da yawa a ciki da ma kayukan mutanen daga bisani dai matata ta dafa mana abinci muka ci muka ɗauki kashushuwan mutane da ke cikin wannan akwatu akwati muka fita da shi a cewar Noje Kwaje Kwaram. Duba da cewar sun riga sun ambaci sunan Dauda Yakubu shine wanda suka kawo masa wannan kashushuwan mutane da nufin ya saya. Har ma ya Jim Silvan ya ce sun ma yi ciniki da shi akan kuɗi naira miliyan biyar na sefa wadda ake zargi da sayan kashushuwan mutanen ya shaida mun cewar. ana zargina da sayan kasusuwa kasusuwa na mutane shi wannan bawan Allah shi zai same ni na ɗauke shi muka je muka zauna na ce wannan maganan da yake yi jiya Alhaji Bakari ya ce mu saurare shi don da ni da shi lokacin da Alhaji Bakar yake mu saurare shi maganan da yake yin nan ina so mu zo mu saurara sai na ce masa ni ban taba jin ana wani harka ma da kashin mutum ba gaskiya ban ko taba jin wannan labarin ba to wannan shine abin da yake na da su rundunar yan sandan da ta gabatarwa yan jaridu waɗannan mutanen ne a ofishin su da ke jimeta fadar jihar Adamawa Lado Salisu Muhammad Garba muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya a gai da lado salisu garba idan aka biyo mu a shirin hantsi da karfe takwas za a ji cewa hukumar zaben kasar nijar seni ta fara gudanar da rajistar 'yan kasar da ke zaune a kasashen waje don gudanar da zaben wakilai guda biyar da za su wakilci al'ummar kasar nijar da ke zama a ketare sai a biyo mu domin jin wannan rahoton a shirin mu na hantsi To shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci tara da sittin sai kuma kilohertz talatin a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a Nijar za ku isa mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a nan Washington DC agogon muna cewa karfe 1 da minti 16 na dare. Yanzu kuma sai shirin tsaka mai wuya. sunana muhammadu martala yusuf tama to batu ake na maganan farmaki da aka kai wa fulani a kudancin najeriya magana ta gaskiya wannan magana ce kawai ai akwai doka da oda a kasan ba muna zaune bane kara zube idan aka ce mutane su dinga kai farmaki don wasu sun yi laifi to ya kaga sai ya jawo kalubale ƙasa ba ta zauna lafiya ba tun da najeriya dukkan mu najeriya da kowa da kowa ne kuma babu kabilar da ba shiga juna ba kowa yana can gari wannan na can gari wannan na can gari ba zai wanda suka yi laifi tsirarai kuma ce za wa mutane baki ɗaya ba ai bai wannan bai kamata ba ni ana tunanin sannan kuma suke cewa suna iranin suna zaton idan fulani suka yi kidnapping ana zuwa ana daidaita da shugabanninsu ana ta a negotiating sannan a sako mutane wannan ba gaskiya bane in kuma gaskiya ne sai a je a shigar da report idan an tabbatar in ya zo ita gwamnatin jiha ko ta tarayya sai ta shiga lamarin a bincika tabbatar da gaskiya al'amari amma dan wasu tsiraran mutane sun sun laifi wasu ce za su je su dauki mataki wannan shi yake haifar da rashin zaman lafiya a ƙasa. sunana isaka dogo ango gaskiya abin ba daɗi ko da zargi ne ko da gaskiya ne gaskiya mu abin bai mana ba saboda duk abin da ke kawo tashin hankali ba mu muke sai dai in Allah kadara a ce haka ne amma in haka ne kuma to a duba tsakanin su ko da su ne suke yi da a duba sai kuma a nema sasanta a gyara a zamna lafiya saboda zaman lafiya shine gaba kar mu sa mu musa hankali mu a babban dukiya mu ce a sai mun yi kudi a ba a wannan ba hujja ba ce mu duba a hankali in sarkin fulani zai gyara ya duba yaransa ya yi musu gargadi in su ne kuma su daina ko ba gaskiya ta Allah ba amma kuma ba su bane to Allah fi shi sai masa ne jama'a assalamu alaikum barkan da mu da wannan lokaci barkan mu da sado mu duk wani sabon shiri na tsaka mai wuya muna fatan kuna nan kallau kamar yadda muke a nan birnin Washington DC a ci gaba da muhawarar da muke ji dangane da makomar rikicin fulani a najeriya din yau za mu taɓo batutuwa da dama da za su hada da batun makomar ruga ta fulani din abinda aka daɗe ana cewa na ɗaya daga cikin ɓangarorin da suka janyo matsalolin da ake gani sannan kuma ina maganar wato ilimin nan da su professor jibril aminu suka fito da shi shirin ba da ilimi ga fulani wanda aka watsar da shi maido da shi zai taimaka wajen shawo wannan lalura ta yanzu sannan kuma ina maganar wato tasirin wannan rikici dangane da rikicin da ake samu a tsakanin su da su fulani din na najeriya musamman wanda suke kudu da wanda suke arewacin najeriya da yadda suke kallon lamarin za mu kuma taɓo wato martani da mutane suke mayarwa game da kokarin da shehu malamin nan na kaduna shek ahmed gumi yake yi na saduwa da fulani a cikin dazuzzuka to ba ta da bata lokaci ba ga baban gida ta da bakinsa abin nan fa ga baki ɗayan shi in ka tattara abin da ya shafi ilimi ne yau idan aka samu gwamnati ka tabbatar musu da abubuwan da ya kamata irin su burtalolinsu da irin su ne yake da suna irin su inda za su kula da dabbobinsu shine kamar abin nan wanda gwamnatin tarayya ta yi magana a kai eh, eh, nan eh, riga kenan ko? yawwa riga kenan so kaga duka waɗansu abubuwa ne wanda ike haƙoƙi ne nasu wanda gwamnatoci ya kamata su yi amma yau saboda ana tunanin ba za a samu wani abu a gurinsu wanda ya shafi kudaden shiga ba so ba wanda ya damu da wannan kawai kuma inda za su yi haka din nan ne ma za su fi samun kudin shiga saboda kaga farko dai masu wutar lantarki za su samu masu yin yogurt yogurt din nan za su samu eh, amfani a gurin sannan kuma su kansu fulanin kuma za su kuma amfana da abubuwa na jin daɗin rayuwa to amma yau duka in ka tsaya ka kalli arewacin najeriya babu waɗannan abubuwa mm. to su kuma kudancin sai suna kallon yin wannan gagen eh, eh, da ake magana sun ɗauka ba wani abu ne wanda ya shafi na mai kiwo ba sai daga baya ne ma suka ma fahimci to ai duk wanda yake kiwo ko kaji kake kiwo ka zama makiyayi kai ma hmm. wanda yake kuma shine abin da ya kamata a ilmantar da su tukunna su fahimci menene ma rigan ma tukunna hmm. amma ina tabbatar maka wajibi ne fa gwamnati ta sake tukin baya shine ta dawo da maganar nomadic din nan domin yana da mahimmanci fiye da yadda ake tsammani hmm. mun yi bincike mun fahimci kudaden da ya kamata a basu na su rika gudanar da irin waɗannan ayyuka nasu na abin da ya shafi harkokin fulani saboda an yi su ne kawai akan abin da ya shafi makiyaya hmm. sai aka ce eh, riga hmm. so kuma sai suka kasance ba kuɗin da za su yi wannan aiki suna hmm. su ne kawai su gina makarantu ne amma kuma ɗaukan kuma malamai da kula da malaman duka kuma na gwamnati ne to shi sai shine sai muke gani idan aka shigo kuma da bangaren da yake ba da ilimi na abin da ya shafi sanin Allah da kaɗai kashi da kuma in ka ai kashe mutum bai maka komai ba ga hukuncin shi in ka yi kaza ga hukuncin shi in ka yi kaza ga abin da Allah ya ce duka sai aka rasa waɗannan abubuwan ga baki daya sannan kuma da maganan shi na maganan zamfara ce za ta yi ya zama wani abu ana gani za a ɗiba kuɗin ƙasa a yi ma waɗansu mutane waɗanda ana kallon kamar su kansu ma ba su ma da mahaƙi ma a ƙasan wanda mu kuma muna gani ba daidai ba ne domin kundi ne na tsarin mulki ya ba da wannan dama kowane ɗan ƙasa yana da yanci abin da aka yi ma wancan yankin a yi ma kuma wannan yankin so wannan shine abin da ni nake kallon ya kamata kenan ita eh, hukuma ta yi sannan su kuma fulanin da shugabannin su fa na gaskiyan ba waɗanda suke zalunta suke cutansu ba na gaskiya su sa su a hanya su nuna musu kuma muhimmancin zaman lafiya da kuma mahimmancin eh, eh, eh, rike mutuncin kai saboda da an san fulani da kawaici da kuma kunya da sauransu to amma yanzu ina tabbatar maka wayan ma da zaka gani a hannun na kai ka san wayan ma ya wuce hankali ya fi karfin nuna da take sayarwa shi bari mu ji abin da sarki zai ce eh to sarki akwai mataki da sanannen malamin addinin musulunci na wato shek gumi yake yi na shiga dazuzzuka domin ilmantar da fulani da kuma neman sulhu ya kuka ji game da wannan mataki da ya dauka to ai mataki ne mai kyau tun da mutum da zai shiga da zai nemi sulhu kuma na biyu kuma zai zai koyar da addini kuma dama addinin shi yake so dama koyar musu gaba da su gane su gane gaba su gane yamma wannan abin da yake yana da kyau na ji wasu kuma suna so suna karkatar da abin saboda kasan duk lokacin da mutum yake so ya abin kirki kuma sai ga wasu shigo rin magana da ba suna so su wanda ba su nuna nuna ba wanda yake nan ba daidai ba ne. abin da yake gaskiya yana da kyau don haka ne wannan abin da muna abin da ke faruwa tun da abin da ya zama haka ya kasance gwamnatin gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi su karfafa mu abin su karfafa mu wannan abin karfi su ba shi karfi sosai kuma gwamnati gwamnati yanzu sun damu ya karanta ka ya kamata ta nemi kungiyoyi ta zauna da su kungiyoyi na tabbata an zauna su kowane kowane kowane yanki tunda kowane kowane wuri akwai hardo hardo a zo a zauna da su inda ka zauna su a gaggawa arewacin najeriya ku kuna can ne kuna kokarin kare muradin naku al'umma su ne fulani din nan makiyaya to amma mu kuma namu na nan sai ya zama ma sun koma suna zaluntan fulanin ne so saboda haka akwai bambanci shi yasa ka ji na ce maka ƙungiyoyi na gaske wannan abin da shi da shi da shi eh, dr eh, gumi ya ɗauka mu muna gani kamar aikin ya yi mashi yawa wajibi ne idan ana so a ci nasarar abin gwamnati ta shigo ciki menene gwamnati ta shigo ciki wannan nomadic din nan dai da ake kallo saboda ai tana nan doka ta ƙasa ne ta kafa ta so menene amfaninta da sai ya koma ya haɗa kai ma da ita domin a samu abin da ake nema amma idan shi kaɗai ne zai rika kaiwa yana komowa ba zai samu goyon bayan da yake nema a wurin gwamnati ba domin me saboda ba ta ɗauki abin da muhimmanci ba amma idan wannan aka ce ma'aikata ne ga baki ɗaya wanda gwamnatin tarayya ta kafa ta saboda wannan al'amura na abin da ya shafi fulani makiyaya mm. mu muna gani a nan ne za a yi nasaran abin da ake nema amma mutum a ɗaya ya ɗauki gabaran yin wannan aikin mu muna gani kamar aikin zai mashi yawa. To amma Aji Musa ba ganin gazawan gwamnati ko ita wannan hukuma ya sa shi dokta ya ce bar gara a fara da wani wurin watakila yanzu zai zama kamar tunatarwa ga gwamnatin? Ai gazawan gwamnati gwamnatin shine nake gaya maka rashin ba su kudaden da ya kamata mm. na su gudanar da irin waɗannan ayyuka mm. ga dai ma'aikatan gashi nan muna kallon shi gashi nan an rubuta nomadic din to a gaishe ku malamai to nan za mu tsaya sai mun da muku makon gobe muna da shiri ɗaya da ya rage mana na wannan muhawara din ya za madadin su bakin namu alhaji salisu garba sarkin fulani shagamu da alhaji musa zika na kungiyar amnesty international mai kare hakkin bil'adama a duniya tare da ita garas abdu da ta taimaka wajen hada shirin da ku musamman shi baban gida jibril da ya shirya muhawara din aliyu mustapha sakwato ne a washington dc mun baku lafiya to madalla da ko muka zo ga shirinmu na karshe labarai amma a takaici wasu dakarun tabbatar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya uku sun mutu sannan wasu uku kuma sun samu munanan raunuka bayan da motarsu ta taka wani bom haɗin gida a arewacin mali jiya litini a cewar wani mai magana da yawon majalisar ɗinkin duniya mayaka masu da'awar kishin islama waɗanda wasunsu ke da alaƙa da alka'ida da isis sun ci gaba da tawaye da makami a arewacin mali a tsawon shekaru kimanin goma da suka gabata dakarun tabbatar da zaman lafiya ɗin na sintirin bankaɗo na kiya ne a cikin al'ummar tasali da ke yankin kidal na arewacin ƙasar lokacin da aka kai masu wannan harin a cewar mai magana da yawun majalisar ɗinkin duniya ɗin stephen jari ga manema labarai to madalla masu raro a nan muka shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan za mu da muku da wani sabon shirin da zai zo kuma da karfe takwas na wannan safiya wanda zai zo muku da shirin 'yan kasa da hukuma. Domin sake jin wannan shirin za a zuwa shafinmu yanar gizo ta adireshin voahausa.com. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da shirin gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau, Mr. Carol, ni fili Hashin Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa Salamu alaikum.